Kalau ni bang. jari. Abu jari tu kuat. Naisa naisa kalau pakar dah sebulu. Sejak hari hari hari ni, nanti nanti sebulu pula dari kita bawa pula. Khusus kan, apa sekarang Abu jari itu semua semua dah. Khusus itu ialah di kamera. Kamu gak yakin dia tetap foto pak? Iya, iya. Kamu gak yakin dia tetap foto? Kamu kalau cuma ka dan kare da daga kai wani kara da shi ba ba kuwa da ina da don't decide. One actually, when you want somebody, just to. Saya sai da aka shaƙi mota ga gulo wallahi tallahi sai da aka shaƙi mota ko sai aka jaye mu kulli bai ga mota wallahi ga aka jaye mu kulli mun mota

我跟这个表弟在一起的嘛。